Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin na la'asiriyar yau Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Sudan ta kudu salwaki ya hantsa sabuwar gwamnati mai burin haɗa kan kawunan mutanen kasar wadda ta hada da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban. sakataren harkokin wajen amurka john kiri ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin aleppo na ƙasar syria yana cewa ba laifin kwa bane illa na sojojin shugaba bashar al-assad alkalin wata kotu a kasar afirka ta kudu ya faɗa yau juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jingina tuhumar laifuka har ɗari takwas da ake zargin shugaban kasar takwas zuma da aikatawa bai dace ba kanan labaran kenan masu kula da lamura a najeriya na bayyana fargaban ganin umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar na shawo kan masu kai hare-hare bai kamai da hannun agogo a baya ba a ci gaban da gwamnati ke samu na wanzar da zaman lafiya to sai dai jami'an tsaro sun ce babu dalilin wannan fargaba domin kuwa akwai ka'idoji baya ga kuma waɗannan ka'idoji ba za a yi abu da ka ba hakan nan dole ne sai an tabbatar akwai bayanai da za su tabbatar ina za a je ta yaya za a bullo. Daga jamhuriyar Nijar kuma wakilinmu ya aiko mana da rahoto cewa. waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a yammacin jiya a wani ƙauye da ake ce ma Egrak a cikin gundumar Tili a cikin jihar ta wajen Nijar. Za ku kuma ji wani matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka a Najeriya na rage kashe kuɗi da sunan jinya a ƙasashen ƙetare. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa inda a yau ya taɓo batun amfani da yanar gizo wajen muzantawa waɗansu addinai. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva ya naɗa sabuwar gwamnati na burin haɗe kawunan mutanen ƙasar wadda ta haɗa da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan ƙasar daban-daban. shugaba ki ya bayyana sunayen ministoci 30 waɗanda 14 daga cikinsu mataimakinsa ne rick macha ya zaɓe su sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'un siyasa daban-daban a yau juma'a ne dai aka rantsar da su a babban birnin kasar wato juba samar da wannan sabuwar gwamnati wata alama ce da ke cewa an dumfara hanya aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da shugaban da mataimakinsa suka cimma a cikin watan agustan bara yarjejeniyar sulhu ta tanadi samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta shata tsare-tsaren tattalin arzikin kasa da harkokin soja kana ta yi zaɓe a cikin watanni talatin masu zuwa hawa kuma an shirya cewa za a ba da haɗin kai ga kotun da za ta hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi yawancin ministocin da aka naɗa mutane ne sanannu a fagen siyasar ƙasar sai dai har yanzu akwai kwankwanto ko shin wannan tawagar ministoci za su yi aiki tare domin ciyar da ƙasar gaba sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin aleppo na ƙasar syria yana cewa ba laifin kowa ba ne illa na sojojin shugaba bashar al-assad harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da ke samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin da ake kira da turanci doctors without borders akalla yara 20 ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin wannan harin dai bangare ne na fadace-fadacen da aka kwashe shekaru wato sa'o'i 24 ana yi a Aleppo tsakanin sojojin na Siriya da 'yan tawaye wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane har sattin wannan ne yasa keri ya yi kira ga Rasha wadda babbar kawar Siriya ce da ta gaggauta shawo kan shugaban kasar Siriya don a jawa rikicin birki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. alkalin kotun ƙasar afirka ta kudu ya faɗa yau juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jingina tuhumar laifuka har ɗari takwas da ake zargin shugaban ƙasar jakwa zuma da aikatawa bai dace ba don haka yana kira da a sake shari'a baki ɗayanta alkali obre lidwaba na babban kotun na pretoria ya ce san bai dace ba a jingine waɗannan tuhumar kamata ya yi shugaba zuma ya fuskanci shari'ar kamar yadda doka ta tanada da farko dai ko ta cin matsaya ne akan ta jingina wannan tuhume-tuhume sakamakon wasu wayoyin tarho da aka yi da lauyoyin zuma suka saurara lauyoyin suka ce wannan tuhumar da aka so mai yi wa zuma tun a shekarar da 2007 na iya zama wa wata bita da kullun siyasa ce ko wani bangare ne na neman wata hanyar hana masa iya tsayawa takarar shugabancin kasar sabon hukuncin da kotun ta yanke a yau juma'a na iya karfafa kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa zuma ya yi murabus daga kujerarsa ta mulki da ma har zama dan jam'iyyarsa ta african national congress wato anc sakamakon hukuncin da ta bayar mabambanta an kama wa mutane da yawa a daren jiya alhamis lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin raba faɗan da ya barke tsakanin magoya bayan da kuma masu adawa da ɗan takarar nan na jam'iyyar republican da ke kan gaba donald trump a kudancin jihar california abin ya kai ga sai da 'yan sandan kwantar da tarzoma bisa dawakai suka yi da'ira tsakanin kungiyoyin biyu a wajen ɗakin taron inda donald trump ya gabatar da jawabin sa na yakin neman zaɓe wannan hargitsin har ya sa an fasa tagar wata motar 'yan sanda kana mutane da yawa sun samu rauni kafin daga bisani aka shawo kan matsalar tun farkon jawabin na trump ya buɗe ne da kalaman ƙasƙanci kan hillary clinton yana cewa ba yadda za a yi ta samu damar tsayawa takarar shugabancin amurka in ba don tana amfani da damar cewa ita mace ce wadda ke neman kafa tarihi cewa ita ce macen farko da za ta zamo shugaban amurka ya ce ba shakka tana amfani da damar cewa ita mace ce abin da ya sa bai taba ganin an yi amfani da irin wannan damar ba ministan harkokin waje na kasar birtaniya ya gana da jami'an kasar cuba domin tattauna batun cinikayya da yawon bude ido wannan dai ita ce haduwar wakilan kasashen ta farko tun a shekarar 1959 jim kaɗan da saukarsa ƙasar ta cuba ministan na ingila philip hammond ya ce birtaniya a shirye take ta daɗa ƙulla kyakkyawan hulɗa da ƙasar ta cuba har ma nan take ya rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyi da suka shafi harkar makamashi ilmi da kuɗaɗe ya ce duk da yake ƙasashen biyu suna gudanar da tsarin gwamnatin mabambanta amma tun da gwamnatin kasar ta cuba ta shiga cikin sabbin sauye-sauye a akan harkokinta na yau da kullum ciki ko hadarin tattalin arziki don haka kasar birtaniya tana mai sha'awar ganin ta kulla hulɗa da ita hamadu ya ce fatarsa shi shine ganin an karfafa dangantakar da za ta ƙara hulɗan kasuwanci saka hannun jari tare da ƙarin yawon buɗe daga cuba zuwa birtaniya Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda aka ambaci ta bakin kwamandan rundunar tsaro da ake kira yaƙi dole Mejo Janar Leo Irabo. Yana cewa sun gano inda ƙungiyar Boko Haram ke tsare da 'yan matan Chibok. A cikin hirarsu da wakilin Nasiru Adamu Elikaya, ƙwararre kan harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa ya bayyana ta baba kan wannan lamari. Wannan kusan zan ce ba a sashe yake ba zai iya bugun ƙirjinsa ce bayan shekara ɗaya da tsori ba ga yadda suke ba. ko da cikin a lokacin da aka kame 'yan matan nan ya fito ya ce ai ya san inda suke a wannan lokacin ma za a zaton ba cikin hankalinsa ike ba ma zan ce ma ba cikin hankalinsa ike bai wannan zancen domin idan aka kama 'yan mata ɗari biyu ba zai yiwu ba a ajiye su gobe ba domin sun san ba mamaki idan aka tabbatar da inda suke a kawo musu hari. A iliminsa na yaƙi idan haka yake zaton suna gu biyu ba zai yiwu ta ina ya samu information ɗin mun yadda akwai surveillance ba zai yi ya fito yau ya ce mana ai ga su suna tattare buɗe nan da Najeriya zan biza da tadi ba wannan hankali gaskiya ba zai ɗauka ba sai an malam fa ina ne tabbatar maka fa suna dabarar su na yaƙi. Dr. Muhammad Bello mutum ya kai komandan irin wannan runduna ya faɗi magana kuma a tsaya ana ta ba a kanta ba abun mamaki ba ne kuwa. A'a abun mamaki ne ka gane ta fanni ya za a gan shi wato abun mamaki ta wani fannin kuma sai a zaton ai magana ta yi. na siyasa idan ku magana ce i na siyasa ina jin hukumar soja za su kira shi su tambaye shi me yasa wannan zancen. Kai dai Muhammad Bello iya sanin ka ga waɗannan lamura da nazarin da kai kana ga matan nan dai ba zai wu mutum ɗaya bugi kirje ce ya san inda suke ba. Ina ne tabbatar maka matan nan tun lokacin da aka kame shi ya kamata a kai masa farmaki kashi ɗaya. Yana yiwa a lokacin wasu su ya zanto ajalinsu. shine ne tabbatar maka wasu su ma ne cikin waɗanda suke kaiwa wannan harin na ta'adda kuna bakin waken wasu su ma a yanzu sun yi ciki sun haifa wasu su a yanzu nake tabbatar maka ma sun mutu ganin faifan bidiyo na wasu daga matan a talabijin na CNN na nuna suna raye ko da ko ana wasu su ba sa rayen in ba manta ba irabu ya karbi aikin kwamanda daga manja janar hassan umaru wanda ya dawo helkwatar sojoji a abuja kuma kwamandan da suka gada janar yushau abubakar ya rasu sakamakon hadarin mota kan hanyar maiduguri zuwa da maturo nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya To har yanzu dangane da batun tsaro a Najeriya wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da Farfesa Almustapha Osogi wanda kwararre ne akan harkokin tsaro da dokokin ƙasa da kuma kakakin rundunar sojin Najeriya kanar Usman Sani Kuka sheka kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na shawo kan waɗanda ke wato karkashe al'umma ba gaira ba dalili. Farfesa Almustapha ya fara da cewa. kafin wannan abin ya faru masana aikata laifufuka suna duba abin da ya zo ya zamanto har aka kai ga cewa wata kabila ce domin an soma wannan abu tun tuntuni a yanar gizo-gizo na maganan fulani fulanin nan har aka zamanto cewa ta zamanto kalma ce da za a amfani da ita akan wannan suke ta'addanci ko ko gaddama ta gona ko ko wani abu da ya faru tsakanin jinsin jama'a da jinsin jama'a ko wani abu makamancin haka domin in ka duba ni abin da nake gani abu ne da ya faru tun daga fuskan siyasa da ya taso wannan da siyasa nan ta taso kila ka san duk in aka ce akwai yaƙi da cin hanci da rashawa wasu suna nan sai sun nemi wani abu da zai taso don ya kawar da hankalin jama'a kan wannan abin da yake faruwa ilai zai fito ne ta kashe jama'a ne ko ta eh, yin ba ƙasa zagon ƙasa ne abubuwa da dama wannan gwamnatin za ta komo wancan abin da yake kashe jama'a ne da dukiyoyin jama'a zai zamanto ya fi muhimmanci akan gwamnatin nan fiye da yaƙi da cin hanci da rashawa. Kanar Usman a fahimtar ka idan aka ba sojoji irin wannan umarnin anya idan suka je aiwatar da umarnin nan ba za a afka ma waɗanda ba sun hawa ko sauka ba a wannan karo ya za a yi a tabbatar da cewa umarnin shugaban ƙasar nan an aiwatar da shi bisa ga ka'ida ta zamani ba tare da an murƙushi wanda bai da hannu a wannan matsalar ba to abinda nake so ka gane duk lokacin da aka ba da umarni ko bukatar. fito da sojoji na najeriya su aiwatar da wani aiki na kawo zaman lafiya da makamantansu akwai ka'idoji baya ga kuma waɗannan ka'idoji ba za a yi abu da ka ba hakan nan dole ne sai an tabbatar akwai bayanai da za su tabbatar ina za a je ta yaya za a bullo kuma duk waɗanda suke da ruwa da tsaki galibin irin waɗannan abubuwan ana faɗakar da su saboda jama'a su fahimta a idan kaga har an sami akasin haka saboda mutane wasu ai suke haddasa fitinas kuma ba za su so su ga cewar an yi maganin fitinar ba so za su yi bakin kokari su kawo zancen batinci ko kuma su bata ma ko jami'an tsaro ko gwamnati suna a hakikanin gaskiya duk ayyukan da muke yi daidai gwargwadon hali ana bin ka'ida wato sojoji ko kuma sojojin najeriya najeriya yanzu misali kamar in aka ce lokacin zaɓe misali akwai ƙa'ida da ake ce ma code of conduct waɗannan ƙa'idoji ne da dole ka haƙƙaƙe da su sannan kuma kamar irin waɗannan abubuwa da na kwantar da tarzoma ko kuma kawo zaman lafiya a ƙasa in bukata haka ta yi akwai wani abin da muke faɗi a turance rules of engagement su waɗannan rules of engagement su ne suke ƙa'idojin aiki ne haka kuma kasan kwanaki ma sai da muka faɗakar da jama'a saboda su fahimci shi menene waɗannan ka'idojin ba ma su ba hatta su kansu zojoji sukan zo su yi ɗari da yanda yanayin aikin suke saboda yau idan na ga cewar wane yana nema zai kashe wane me ya kamata in yi ina ɗauke da bindiga tabbaci hakikan idan za ka ɗauki matakin da za ka hana shi idan har ta kai ga dole ne sai ka kai ga harbe shi dole za ka harbe shi. La ilaha illallah Muhammad ba gwani sai Allah. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a wani ƙauye da ake kira Ekrak a cikin gundumar Tili a jihar Tawa. Wakilin Haruna mamman Bako na ɗauke da ci gaban rahoton. maharan sun yi wa jandarmun da suka kai tsaro a kasuwar kwantan bauna ne inda suka kashe jami'i guda kuma biyu suka ji ciyo daga bisani sun arce inda suka ɗiba cikin takare majiya mai tushe ta tabbatar mini da wannan labari inda rahotanni daga wannan yankin suka ce jami'an tsaro da ke wannan sashen na kasar yanzu haka sun fantsama wajen neman waɗanda suka kawo wannan hari da zumar kamo waɗanda suka tabka wannan danya aiki haruna mamman bako bisashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Kuje na na sauya da daɗi. madalla kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 11 da kwata na asuba idan muka shigo a shirin mu na ƙarshe a yammacin yau za ku ji tsokacin al'ummar jihar kaduna kan dokokin da gwamnatin jihar ta kafa cikin shekara guda da hawanta mulki duk da yake dai kowane ɗan ƙasa na da 'yancin fita domin neman waraka ga cutar da ke damunsa babban abin takaici in ji shugaban najeriya muhammadu buhari a ta bakin ministan lafiya shine yadda 'yan ƙasar suke yin tururuwa a ƙasashen waje domin neman maganin rashin lafiya duk da cewa akasarin cuce-cucen ana iya maganin su a nan najeriya estimate shows that nigerians lose about 1 billion dollars annually to medical tourism abroad ya ce kiyasi ya nuna cewa najeriya tana asarar kudade da adadinsu ya kai dala amurka dubu ɗari ɗaya kowace shekara da 'yan kasar suke kashewa a yawon neman lafiya a wasu kasashe wannan adadin ya mazarta adadin kasafin kudi na wasu jihohi a najeriya don haka shugaban ya ce daga yanzu gwamnati ba za ta kara kashe kudin jama'a ba domin nema wa jami'anta magani a kasashen waje musamman akan cutukan da za a iya maganin su a nan cikin gida to sai dai duk da yake gwamnatin ta najeriya ta yi alkawarin kyautata tsarin na kiwon lafiya domin aiwatar da wannan kudirin nata mahalarta taron na ganin lamarin da wuya duk da yake dai zai yi tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a ƙasar sunana nuruddin umar ni likita ne daga gombe to kaga inda har gwamnati za ta iya inganta al'amarin lafiya a kasar nan kaga waɗanda ma ba su da halin zuwa kasashen waje din za su samu dama su samu irin wannan kula ɗin da ake yi a ƙasar wajen ba tare da har sai sun je wani ƙasa ba sannan kuma yanayin asibitocin namu ne ba wai ba mu da ƙwararrun ba ne akwai fanni da yawa da muke da ƙwararrun amma kayan aikin ne ko kuma abin da suke bukata su yi aiki da shi. Ni ne Dr. Nuhu Bile. Idan har aka ce za a rage a duba a kayyade a tantance a tabbatar kan cewa wannan ciwon ya kamata a kai waje sai a tura a kai amma kuma waɗanda aka tabbata wasu ba suka ɗauki matayensu domin suna da hali su tura waje su je su haihu haka kawai saboda haka ina ganin kamar wannan magana na shugaban ƙasa abu ne mai kyau sannan kuma abu ne wanda zai iya inganta harka na kiwon lafiya a Najeriya. Sunana Dr. Sule Ahmed Sa'idu. Muna kyautata zaton cewa tun da har yayi maganan nan gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta tabbatar cewa ma'aikatanmu na kiwon lafiya da sauran na'urorin da ake bukata ya zama yadda yawancin rashin lafiyar da ake yi a ƙasar nan za mu zamanto cewa mun shirya saboda tunkaran irin rashin lafiyar da yawancin Nigerians ke samu. Wannan na zuwa ne dai a babban taron kungiyar likitoci ta Najeriya a Sokoto inda kuma aka zaɓi sababbin shugabannin kungiyar na ƙasa kuma taron ya zo ne daidai lokacin da gwamnati ke kokarin dinke wata tankiya tsakaninta da kungiyar likitocin wacce ke barazanar shiga yajin aiki muddin gwamnati bata biya wasu bukatunta ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria rahoton mustapha a murtala faruk sanyin na kan matsayin gwamnatin jihar tarayyar najeriya kan batun zuwa jinya kasashen ketare to Um, al'ummar jihar kaduna kuma suna tsokaci kan dokokin da gwamnatin jihar ta kafa cikin shekara guda da hawan ta mulki a demokradiyya gwamnatin mutane kake in za a yi doka demokradiyya akwai mataki da ake dauka sannan su kira abin da ke cewa jin ra'ayin mutane wannan dokokin da ake kawo jihar kaduna ko suna da kyau to ya kamata dokan soja to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma domin jin karin bayani yanzu dai ga usman kabara da shirinmu na gaba Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka musulunci tushen rayuwa Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon shirin Musulunci tushen rayuwa zai taɓo wata babban magana ne. Wata ɗabi'a da matasa ko kuma yawancin mutane suka ɗauka shi ne na shiga shafin yanar gizo kamar irin su shafukan nan na sada zumunci inda maimakon a yi abotar da za a ƙari juna sai ka ji ana ta zagin addinin juna suna zagi a tsakaninsu dangane da bambancin aƙida ko kuma bambancin hanya ko wata fahimta a cikin addinin musulunci ko kuma ka ji waɗanda ba musulmi ba ana zagin su ko kuma su suna zagi to shin irin waɗannan ɗabi'u wai yaya suke ne a cikin musulunci wannan ce ta sa wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya jiyo mana ta bakin wani shehin malami wato limamin masarautar fataskum mai suna malam isa garba auta inda ya fara da tambayarsa shin wai ina matsayar wannan ɗabi'a ne a musulunci wa sallallahu ala nabiyil karim la haula wala quwwata illa billah to wannan al'amari dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da al'amari ne wanda ya saba ka'idar addini baki ɗayansa dukkan tsari da aka yi musulunci tsari ne wanda yake ya samo asali daga asalin alkur'ani kuma duk sahabban da suka tafi sun tafi akan tsari na alkur'ani ko da bambancin mazhaba da aka samu ba wai an samu bambancin mazhaban nan akan suna zage-zagen juna ba ne, misali muna da mazhabobi wadda aka san su shahararru guda hudu sannan kuma ba za a rasa wata mazhaba ta biyar ba kamar imaniya to irin waɗannan dai dukkan karkasuwan mazhabobin nan sun kasu ne bisa ga neman fahimtar addini da kuma bincike akan al'amarin addini wannan yana ganin abin da wannan yake yi kamar daidai ne amma ba daidai ba ne sai ta misali yana kokarin ya nemi menene al'amarin da zai zama daidai kuma duka sukan tafi ne akan Ƙur'ani da hadisi duk abin da gani suna yi amma ba wai sun kasu ba ne a bambancin mazhaba ko sun kasu don son ra'ayi ko kuma don kin jinin juna wallahi babu wannan ko guda ɗaya cikin addini amma abin da yake faruwa na yanzu wanda yake rahama ce ta Allah subhanahu wataala samun duk wani abin da ya shafi waya din nan intanet ne wanne ne ne zamu duk suna cikin wata rahama da Allah subhanahu wataala yake cewa ya riga ya waɗansu rahamomi sun bayyana amma wa ya kalu ma la ta'lamuna a gaba za a sake ku waɗansu rahama wanda yake ba ku san su ba Allah kuma zai kawo su don haka wannan ni'ima ce wacce kake za ta ce da addinin musulunci gaba ba wai ni'ima ce kuma da za a shiga ana zage-zagen juna a cikin addinin musulunci wanda yake tun asali babu wannan na gani sai dai mu ce Allah kiyaye kuma Allah kawo sauki kuma Allah ba mu fahimtar addinin mu dai tsaya akan abin da yake shine daidai na addini kuma wanda za su yi duk magana akan juna su fahimci Qur'ani su fahimci hadisi su fahimci su da kansu a junan su din su suna matsayin almajirai ne ko kuma malamai ne to dai su dauka cewa duk abin da suke suna kokarin a fahimtar da jama'a addini ne amma babu zagi a cikin musulmi ko kwaya daya ko hanya daya babu shi to wannan shine muke ganin kamar hasara ce a musulunci da kuma zubar da mutuncin musulunci ma da kansa abin da yake in ya zubar da musulunci ya zubar da mutuncin musulunci ya zubar da mutuncin musulmin wannan shine hasarar da yake musulmi sun samu a rayuwarsu kasancewar kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi tsarin annabawa ya kawo su yana ce musu baki ɗayan annabawa Allah ya yi su ne don su yi wa mutane albihir da aljanna su yi musu gargaɗi da wuta amma ina tabbatar maka ko gobe wanda ya san abin da yake yi to in ya ji wani yana zagin wani musulmi dan uwansa ko kuma yana zagin wani mai addinin da ba irin addinin sa ɗaya ba wallahi yana jin takaicin wannan abu kwarai da gaske kuma abin takaici ne a ce musulmi su suke juna haka ce kuma suna neman fahimtar addinin musulunci ne wanda duk abin da ya saba to ya saba abin da ya zama daidai ya zama daidai abin da yake za a iya a yi bayani a kansa a yi bayani a kansa in an shigar da shi ya shiga cikin musulunci to ya samu hanyar shiga ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wani wanda ya kawo wata hanya a cikin addinin musulunci sabuwa ta zagin mutane ko kuma ta kushewa mutane ko kuma ta wani abu dai wacce take babu ita a Qur'ani babu ita a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita a sanin addini to wannan abu nasa ne an mayar masa musulmi ba za su yi aiki da shi wannan muke fatan duk waɗanda suka ɗauki irin wannan aƙida su yi tunanin cewa irin rahaman nan da Allah ya mana ya mana ne don mu ƙara karatu ya mana ne don mu ƙara fahimtar juna ya mana ne don mu zama da shi alkhairi a gare mu ba don ya zama sharri a gare mu ba wayar gaba ɗayanta ma an yi ta ne don alkhairi sannan kuma abubuwan da ake na intanet wannan duka an yi ne don alkhairi amma in mutum ya juya alkhairi ya koma sharri yana juyawa ya koma sharri saboda da yawa za ka gani suna amfani da wannan hanya wajen sata wajen waɗansu abubuwa dai to kaga dukkanin alkhairi ya ka juya ya zama sharri to amma ina ba da shawara ga waɗanda suke suna irin wannan masu shiga intanet su zagi juna ko kuma facebook su zagi juna ko kuma wani abu su zagi juna to don allah su nemi shin wannan abu da suke din a cikin addinin musulunci ne zai kara kuma a cikin addinin musulunci me zai jawo ko menene riban irin haka a cikin addinin musulunci babu wata riba sai dai watsar da addinin kawai wannan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa masu yin haka su gane wadda kuma ba su suka fahimta muna fata za su ci gaba da fahimtar da junansu zauna lafiya yi addinin su yadda Allah subhanahu wata'ala ke son a yi addini yadda aka bukace su su yi addinin su zama da shi aka suke yi su zan rahama ga mutane kan su zama malaman da suke azaba ga mutane Allah kiyaye mu. Muna godiya Malam Isa Garba Auta da fatan mun ji Allah kuma ya sa mu dace. In Allah ya kai mu wani makon za ku ji ta bakin wani malamin domin kuwa za mu ɗauki malamai daban-daban na ɗariƙu daban-daban domin bayyana mana yadda abin yake a musulunci. A madadin Hassan na kaina da ya jiyo mana ta bakin malamin. Ciyo Bahiro Diodone shine ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka ci da To, madalla sai kuma rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. zan fara ne da sakon abdulsalam muhammadu lima tsakiyam ka ce hakika matakin da wasu iyaye suka dauka a kasar syria na son zaman 'ya'yansu a gidajensu maimakon zuwa makarantar kungiyar isis sun yi daidai domin ta haka ne ake samun 'yan ta'adda a duniya haba masu kamfanin wutar lantarki na daura da kewaye sai da kuka ga lokacin albashi yayi yi kuke sako mana wuta akai-akai don biyan bukatar kanku na amsan kudade a hannun jama'a wanda daga baya ku koma 'yar gidan jiya ya kamata ku gyara aikinku ba yaudara ba sako daga salisa iyo daura ta gaba ta fito ne daga amadu manaja daga bauchi angon karfin madaki kace salam muryar amurka ku bani dama in kira ga gwamnan jihar bauchi barista muhammadu abubakar da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar albashinsu musamman ma malamai da 'yan fansho domin a gaskiya waɗannan mutane suna cikin mummunar yanayin kuncin rayuwa shi kuwa mai nasara nasara huntuwa cewa yi makudan kudaden da aka baiwa 'yan majalisun najeriya wato kudaden raya mazaɓu mu dai 'yan mu na jihar katsina sun yi biris da al'ummarsu babu wani bayani da suka yi mana falantana inda kudaden suka makare da ƙashe so ta fito daga ilyasu muhammad tungan bako ka ce matasan unguwar badarawa da kwaru ya kamata ku shiga taitayinku kada ku jawo mana bala'in faɗar addini a kaduna ko kuma iyaye ku jawo 'ya'yanku kunne idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira abubakar janaidu da ra'ayin masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai to a takaice shugaban kasar sudan ta kudu salwaki ya nada sabuwar gwamnati mai burin hada kawunan kan kasar wadda ta hada da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban shugabaki ya bayyana suna ministoci 30 waɗanda 14 daga cikinsu mataimakinsa rick macha ne ya zaɓe su sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'un siyasa daban-daban a yau juma'a ne dai aka rantsar da waɗannan sabbin ministoci a babban birnin ƙasar wato juba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin aleppo na ƙasar syria yana cewa ba laifin kowa ba ne illa na sojojin shugaba bashar al-assad harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da ke da samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira da turanci doctors without borders alkalin wata kotu a ƙasar afirka ta kudu ya faɗa yau juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jingina tuhumar laifuka har 800 da ake zargin shugaban ƙasa jacob zuma da aikatawa bai dace ba don haka yana kira da a sake shari'ar baki ɗayanta alkali robert lewamba na babban kotun ta pretoria sam ya ce bai dace a jingina wannan tuhumar ba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Mama ta Musa Jibo a Bukuru da kabilar Irigwe baki daya domin rasuwar Dr. Musa Nuhu Jibo wanda aka jana'izar sajiya a Jos Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin ni da kuma ladan ibrahim a yawa da kuma malama juli da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu na yau can ya mu tattara inamu inamu mai gefe domin ba halima da jamila fili su gabatar da shirin matasa wato yau da gobe malamai bismillah